أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa wata yar taujihi ce nake son dan yi ta a ilimance da kuma a hankalce. yan uwa musulmai mai dubun tsiya baki mai tsinin baki yana ikirarin cewa shi masoyin annabi ne shi a tunanin shi ma a yanzu babu wani masoyin annabi sai shi ya yadda cewa shi masoyin annabi ne zai bai wa annabi kariya ta kowace fiska to amma ɗan uwa masu sauraron mu ga wata tambayoyi ga wasu tambayoyi da nake so da Allah za mu tura wa mai tsinin baki da Allah da ku masu kallo da mu masu faɗa da shi da zai ji da Allah na so a mana alƙalanci a wannan albadawi ne ya zo wajensa albadawi kuma kowa ya sani ba wahabiye ne ɗan izala ne jama'a ɗan izala ɗan izala kowa ya san irin tafiyar da suke tsakaninsu da manzan Allah kowa ya sani wanda mutane ne wanda suke tauye darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan to yanzu sai gashi shi wannan bawan Allah mai tsinin baki yana zama da su a waje ɗaya ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da mutanen da suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam mara albarka ka ce kai masoyin annabi ne amma ka ce kana zama da mutanen da suke cewa annabi mai fitsari a tsaye ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da wanda suke cewa iyayen maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna wuta ka ce kai masoyin annabi ne amma ka ce kana zama da mutanen da suke cewa gara kashi da maulidi ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da mutanen da suke ganin annaba a matsayin kamar kowa ne ka ce kai masoyin annabi ne amma ka ce kana zama da mutanen da suke ganin cewa an yi duniya da lahira ba don manzan Allah ba ne ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da mutanen da kana tare da mutanen da kana neman taimakon mutanen da idan aka ce wa annabi babba dan babba za su fito su ta yin fada su ta fada ka ce kai masoyin annabi ne amma ka ce kana kana tare da mutane ko kana zaune da mutanen da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ka ce kai masoyin annabi ne amma kana tare da mutanen da a aqidan su annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amfanar da komai ba tun da baya raye ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zaune da mutanen da kuna abokantaka da mutanen da suka ce annabi mai aikata zunubi ne annabi yana da zunubi ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zaune kana neman taimako kuna haɗa kai da mutanen da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da mutanen da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagi ka ce kai masoyin annabi ne amma kana zama da mutanen da a idansu siyasa ta fi sallah jama'a wato ina so ku fahimci wani abu ku fahimci wata irin tafiya ce ake yin ta a yanzu kun ga wannan mai dubun tsiya kun ga mai dubun tsiya maƙiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam maƙiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wallahi ba masoyin manzan Allah bane ba shi da alaka da manzan Allah ko ta nesa ko ta kusa ya fake da manzan Allah ne saboda ya cimma wasu wasu burika na shi amma wallahi ba masoyin annabi bane idan masoyin annabi ne me yasa kake haɗa kai da mutanen da suke ganin annabi kaman kowa ne me yasa me yasa jama'a musulmai ku gane cewa ku gane cewa wannan mai dubun tsiya wannan mai tsinin bakin a shi shine rushe manzan Allah idan kuwa bai fito ya bayyana ba saboda wata taƙiyya to a zuciyarsa akwai wannan manufofin a zaune da su me yasa jama'a kuna ganin yadda kullun malumanmu Allah ya saka musu alkhairi musamman Sheikh Abdul Fati yanda suke fafatawa da wahabiyawa akan waɗannan abubuwan da na zayyana kowace anan kowace kadiya nan da na faɗa ba wace kadiya da Sheikh Abdul Fati ba su tattauna bai fito yayi maganganu da shi da ƴan uwan shi Sheikh Sheikh Nasir Ado Musa da su Imamu Junaidu duk sun fito sun yi maganganu sun baiwa wa Annabi kariya akan waɗannan abubuwan da aka faɗa. Amma su ɗan izala, wahabiyawa, tafiyarsu iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ne annabi ba shi da albarka annabi yana fitsari a tsaye annabi bai ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata zunubi ne zunubin ne ma yanzu kai da kake cewa kai kana baiwa annabi kariya kariyan da zaka ba manzo Allah kenan to an yi walƙiya mun ganka an yi walƙiya mun ganka dama mun gaya maka tafiyar tana nan za mu ci gaba da bankaɗo abubuwa al'amuran ka da ka ɓoye su wannan mai hankali ya san me nake faɗa kana neman taimako a wajen makiyin annabi kuma kai ce masoyin annabi ne duk waɗannan abubuwan ka tabbatar da cewa ok yanzu abin da muke so mai dubun tsiya ya fito ya gaya mana cewa ya yadda cewa wahabiyawa masoya annabi ne ya fito ya gaya mana wannan magana ya fito ya gaya mana cewa wahabiyawa ba su faɗi cewa annabi ba shi da albarka ba ya fito ya gaya mana cewa ba su faɗi cewa annabi yana yin fitsari a tsaye ba ba su fito su ga ya fito ya gaya mana cewa wahabiyawa ba su ce iyayen annabi yan wuta bane ya fito ya gaya mana cewa yan izala wahabiyawa ba su ce annabi kaman kowa bane ya fito ya gaya mana wannan magana to jama'a ku yi amfani da hankalinku ku yi amfani da tunaninku kar kiyayya ganin cewa ba ma ɗariƙa ɗaya ko ba ma aƙida ɗaya ta rufe muku ido ku fahimci wannan baƙi mai tsinin bakin ku fahimci aƙidansa jama'a me yasa mu ba ma haɗa inuwa ɗaya da wahabiyawa maƙiya annabi me yasa duk wani wani buwa wahabiya da gama muna tare da shi to ya yadda cewa annabi ya fi uban kowa ya yadda cewa iyayen annabi tsarkaka ne yan aljanna ne ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ne kai ba ma mai albarka bane shine albarka duk wanda duk wanda ba shi da wannan aƙida tsakaninmu da shi mun barranta da shi ba mu ba shi to saboda haka jama'a wannan ƴar takaitacciyar taujihi ce nake so na yi ta game da 'yan uwa don ku hankalta kuma wannan bidiyo yan uwana yan tijjanawa yan uwana tijjanawa yan uwana masoyan shehu ibrahim masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam masoyan shehu ahmad tijjani masoyan annabi wannan bidiyo duk yanda yake ku yada mana shi ya kai yanda ma ba mu yi tunani ba ku tura mana bidiyon ya je dan mutane su gane wane ne wannan mutumin ai tunda kai masoyan annabi ne ka je ka da kai da wasu ka je ka da kai da su baccin qur'ani na gaya mana ku nemi taimako ya ku nemi ku nemi taimakon juna ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku kaje kana da kai da makiya annabi sannan ka zo ka ce kai makiyin masoyin annabi ne to jama'a yanzu tafiyar ta canza tafiyar da nake so ku gane shi ne ina so mu fito mu nuna wa duniya ku fahimci duniya ma ta fahimta cewa wannan mutumin wallahi tallahi makiyin manzan Allah ne ba masoyin manzan Allah bane waɗannan abubuwan da na zayyano ya fito ya zo ya kare cewa wahabiyawa ba sa faɗa idan kuwa haka ne me yasa yake tare da su me yasa yake tare da su ku ba mu amsa like your gentle